ma yuqalu lil kafir idza atasa famidallah to idan kafiri ne yayi atishawa fa ko kafiri yayi atishawa kuma shi ma yace alhamdulillah akwai kafirin da zai in yi atishawa wala sai hamdalar suna nan ana samun su masu yin sallama ko zai yi miƙa har ne ce la ilaha illallah saboda ya saba yana zaune cikin musulmi ko in ya shigo cikin ku ya tabka sallama ko in zai zauna ce bismillahi kuma har ne to ya za a yi